mu da dawowa ga kuma shirin mu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara da kanan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Yau dai mai sauraro shirin ya leƙa jamhuriyar Nijar ne, wanda a ranar takwas ga watan Maris ke zama ranar mata ta duniya. Mata a Maraɗi suka gudanar da bikin sai dai sun bambanta da nasu bikin da sauran bukukuwa domin kuwa sun yi amfani da ranar ta hanyar yin baje kolin kayan ayyukan hannu da suka sarrafa wanda aka nuna wa al'umma. domin ganin irin kokarin da suke yi na dogaro da kai a dukkanin kasashe masu tasowa hukumomi gwamnatoci kungiyoyin sa kai har ma da masu ruwa da tsaki kan yawan kira ga matan kan rungumar sana'ar dogaro da kai a wasu lokutan ma har su ba su jari matan maraɗa dai sun amsa kira domin kuwa sun dukufa wajen sana'o'in hannu wanda hakan shi zai kai su ga tudun tsira. Dangane da batun mun gayyato madam Muntar Hajiya Umma, daraktar jiha ta ma'aikatar ci gaban mata da ƙananan yara, sai kuma Hajiya Sa'adin Jina, jagorar shugabannin ƙungiyoyin mata, amma kafin nan ga rahoton abokiyar aiki Shamsiya Haruna. Rayuwata. Matan maraɗi sun yi amfani da bikin don baje kolin kayan da suke sarrafawa. musamman a wannan lokacin da nufin samun kudaden shiga domin dogaro da kai hajiya hadiza ta kware ne a fannin sarrafa kayan kaba ya eh, hada tabarma da huluna da kwanduna da su muna da abubuwa da diya da yake kusan duk sana'a mu mata muka zamto kamar iri ɗaya ci ya kamata mu do tsari na wanda kusan kaga garin maraɗi in dai kayan kaba ne ni dai nake sai da shi ko kasuwa ka shiga kowa ya kirkiro abin da shi za a ce a gurin shi aka wallahi ina wa Allah godiya ina wa uwayenmu godiya da kuran sun ba mu tarbiyya mun iya neman kuɗi mun sanya da zamu Khadija Isa Hassan kuwa da ta kasance budurwa ta kware ne kan harkokin tsakiya ta yi ƙarin haske akan yadda sana'ar ke rufa mata asiri. Muna yin da abin da ya shafi tsakiya, muna yin sak na tsakiya, Portugale, portulotis, 'yan hannu da 'yan kunne da wanga na wuya da na wuya duka muna yi duka da hannu muke yin su mun yi murna sosai da muka zo wannan fuwar kin da yau saboda yawan ranar mu ce ko mun ji daɗi wanda suka gayyace mu zo nan wurin a shi na wurin ko muna roƙo Allah sa mutanen su zo kuma mu samu kasuwa duka bamu daɗe da muka fara ba mai alhamdulillah an gode ma Allah a nasa bangaren wasu da suka zo sayan kayan sun bayyana ra'ayinsu akan farashi da ƙoƙarin matan wajen taimakawa iyalai ta hanyar sana'o'in da suke yi Sau na zo sayan abubuwa da dama kun gan su dai cikin leda. Na sayi tomato wanda ake yi nan ga wanda ake conserving shi bai komi ko wata nawa yake yi in dai kayi akwai abubuwa da dama kaya da su tigadige da su tattasai da komi da kumje wanda ka san kake bukata in za ka abinci duka komi da komi akwai shi ko da yana da sana'a inda ya fuskanci matar shi tana son ta yi wata sana'a komi ya zara ido bisa kan sana'a ne yana iya taimaka mata da jari mai kyau mata a yanzu dai sun tashi haikan wajen neman takardun kasuwanci domin samun damar fitar da hajojin su zuwa kasashen waje abin da ke nuni da cewa ana samun babban ci gaba a fannin sarrafe-sarrafe daga mata a jamhuriyar Nijar. RFI. An gaida Shamsiya Haruna da wannan rahoto, da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Madam Mintari Hajiya Umma, daraktar jiha ta ma'aikatar mata da ci gaban ƙananan yara a jihar Maraɗi. kun gani da idan ga mata nan masu sarrafawa abubuwa iri-iri na ƙasan gwamna jihar maraɗi shi da kanshi ya taso ya buɗe wannan taro na wannan sallah don saboda ya kawo musu goyon baya kayan nan da suke sarrafa na hannu ya zamana mu 'yan Nijar muna da kishin sayansu don a kawo musu kuzari don su ci gaba gobe. To mai sauraro zai so ya ji yanzu aka fara ko tun da ana yi. Kudi ba ai da babu irin su. Sauyi ya zo sosai mata sun ci gaba. Ana iya kai su har kasashen waje wannan kaya. bisu lalacewa kenan an sarrafa su da kyau kuma ga nan kowa ya zo. A wannan rana ko akwai abubuwan da kuka tsara za ku gudanar? Yanzu dai akwai waye kai da sa a bisa kan cin zarafin jinsi. akwai bisa kan ayyukan hannu kuma kwana wajen biyu za a yi nan ana wallafa kaya na saidawa duk mai saye zo ya saye don a taimaka ma mata 'yan Nijar. To mai sauraron da zai so ya ji waɗanne irin cin zarafi ake yi wa matan? Cin zarafi dai kala-kala akwai haɗe, akwai mai ma haɗe, akwai bankashi, akwai a rika gangaya ma mace maganganu masu zahi kenan har sun hima bankashi gwada ma a baki kashin da a rika miki tunda taɓa kwallowa yake akwai hana abinci an armo mace da ɗiya ya goma ɗiya biyar sha biyar an hana ta abinci hmm? wace kunta ta tahi wannan kenan ita ma wannan kuntata ne akwai arme da ake ma ƙananan yara da jikinsu bai buɗe ba yarinya karama wanda jikinta bai buɗe ba aka yi mata arme yau tana iya ta samu ciwon yoyon hutsari in ta samu juna ta samu tunda kasusuwanta ta su buɗe ba muna kadda kadda irin wannan abubuwa su faru shine muke jan hankalin jama'a muna waye musu kai bisa kan wannan al'amura. wakan matan soga kenan daga jamhuriyar Nijar da fatan masu sauraro kun shaɗantu Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da sa'ajin jina jagorar shugabannin ƙungiyoyin mata. Dangante eh, a ƙasarmu eh, sallah ce dai ta duniya gaba ɗaya. Amma mu a nan Nijar sai muka ce akwai 'yancin kai, akwai eh, daidaituwa, akwai kuma haloshiya dogara da kai. to shi ya sanya a yau ga sallah ta bambanta da sallah sai muka gani ga 'yan mata nan wurin nan ga mata nan kowa ya kawo exposition shi kuma duk mene ne ya kawo shi saboda mata su tashi tsaye da kan kansu su nemi na kansu da kan kansu ba sai su tsaya kula a ba akwai ciwo in ka tashi da sahi za ka tawar aiki Allah bai sa ba kana da ɗan kuɗin ka ba in matarka tana da abubuwa da yawa ta taimake ka sai a ƙara a ci da iyali wai mata suna cewa a an ka ba namiji kuɗi da ta arme ba wannan bane ba ba shi bane ba ba ki iya ba hana arme an Allah ya kawo shi kuma daidaituwa da ake cewa babu zancen mace ta zama daidai da mijinta a cikin addinin mu na musulunci na Nijar gaba daya dan saboda Nijar dai gomiya tara tara musulmi muke shi yasa da muka ta yi eh, asis muka ce wannan addini musulmanci mun ba shi karhi sosai da sosai ya zamanto addini ne cikakken shi Nijar. To kenan ta wani fanni ake bukatar daidaiton jinsin? Daidaito a wajen karatu ne. karatu ne na yi ilimi babba kai ilimi babba kai namiji ba dan kai kana namiji ba kai isa ba ko kuma sani ba a ni ina wace ne sa'a take ko wace ce ma a sai a ce kai wanga namiji na ya kamata wanga matsayi sai namiji za a bashi wanga matsayi bai dace ga ɗaya mace ba ya dace ga ɗaya mace tun ilimin ta kai daidai can ta yi karatu ta yi kokari mun yi ta yawo cikin dazuka muna ce a sa ɗaya mata kwal an sa ɗaya mata kwal da yawa kuma sun ilimi kenan a basu su ma matsayi muna fata a cikin wannan eh, iko na spain a ƙara tunuwa da mata sosai da sosai mun ta asisu dukkan mun kwamishin kin nan biyar mun ce muna neman minister de la promotion de la femme a maidota ina sa ran in allah yarda president kinmu chani abdurrahman chani za ya sauraron mu da kunnan basira ya maido mana direction kim minister kin ta promotion de la femme saboda abubuwa da yawa muka shuka a wannan wurin mata sun samu sun ilimi sun yi komai a cikin shi ba musamman abun su su mana banza da yake Hajiya Sa'ajin Jina kenan jagorar shugabannin kungiyoyin mata a jihar Maradi da ke Nijar. Dama na gare ku masu saurare, ya kuka kalli yadda matan Maradi suka gudanar da bikin rana ta mata ta duniya na bana ko akwai shawara gare su? Kira fa ga mahukunta, sai mun ji ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman abokiyar aiki shamsiyya Haruna. Aisha Shehu Kabara